الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديثه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا نرى ما أكبر يدا أكثر أنا daga cikin ranaku da ake gudanar da karatu kafin zuwan liman kasancewa ta cikin wannan gari na ainihin wato ya wuri Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare ni da sake kewayowa don haduwa da waɗannan fuskoki masu albarka ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ni da ku kada Allah madaukakin sarki ya sa abin da muke karantawa ko muke ji ya zama musifa ainihin wato a saboda yanayin babu lokaci a gurguje annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa ya ce babu wani bawa daga cikin bayi da zai je gaban allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya fati ba zai masa nan da can ba sai allah kudin sarki ya masa tambaya guda hudu malamai suka ce akwai tambayoyi guda takwas da Allah subhanahu wa ta'ala zai matsan adam bayan ya koma zuwa gare shi hudu a kabari hudu lokacin da zai je gaban Allah maɗaukacin sarki ya tsaya ta tara ce ka roƙi Allah kada Allah ya sa'i maka ta tara domin dukkan wanda aka yi masa ta tara to ba kuma wata amsa da zai iya bayarwa a gaban Allah sai dai ya tafi ta kawai idan aka yi la'akari da yadda kwanaki suke gudu yanzu suke gangarewa yanzu mun shigo cikin watan sha'aban Tsakanin da azumi yanzu bai wuce kwana ashirin da tara ba ko talatin ga wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ara masa zai iya ganin wa'annan kwanakin allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa guda bakwai a cikin suratul shamsi ya ce wa shamsi wa duhaha Allah ya rantse da rana da kuma hantsinta rana tana daga cikin ayoyin Allah manya-manya wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake kafa hujja da dalili na cewa a yadda a gamsu akwai shi shi yasa saboda girmanta har sai da aka samu wanda suke bauta ma ita wannan ainihin wato ranar kamar yadda a dahuda huda ya zo da labari cewa inni wajadtu mar'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha arshun azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillahi yasa Allah madaukakin sarki ya ce mana wa min shamsu ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون don haka rana tana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala manya-manya wanda yake gudanar da su hadisi ya tabbata al-imamu abu zarri gifari annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce musu wannan ranar kun san idan ta fito ina take zuwa kuwa sabai suka ce allahu wa rasuluhu a Allah da manzansa su suka fi sani annabi ya ce kullum idan ta fito da safi za ta je ta faɗi da yamma shi yasa idan kana karanta ƙur'ani wani gurin sai ka ga Allah madaukakin sarki ya ce maka rabbul mashriqi wa rabbul maghribi la ilaha illa huwa fattakihu wasila yace maka ubangijin gabas daya yace maka ubangijin gabas gabas daya yamma daya wani gurin Allah madaukakin sarki zai ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini ya ce shi ne ubangijin gabas biyu ya ce maka shi ne ubangijin yamma biyu wani gurin allah maɗaukakin sarki zai ce fala uqsimu bi rabbil mashari wal bi inna laqadiruna ina rantsuwa da ubangijin gabas da yawa sannan ina rantsuwa da ubangijin yamma da yawa wannan yana daga cikin tambayoyin da in kai ma dan ƙur'ani zalla to ba shi da wata amsa da zai iya baka yayin da ka jefa masa wannan tambayar na haka inda rana take kulluwa da safi ba guri ɗaya ba ne shi sa ka duba da kyau da safi za ka ga in ka kullo daidai nan yau goban ka zara masa ido ko dai ka ga ya karkace haka ko ya yi haka saboda inda take kulluwa da safe ba guri ɗaya ba ne gurare da yawa haka inda take zuwa ta je ta faɗi da yamma ba guri ɗaya ba ne gurare ne da yawa shi ya sa Allah ya ce فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون ذاك سي سكتي الله ورسوله وآله في النبي يسي وانا لان ذات فتو كله idan ta je inda mutane ba sa ganinta lokacin da ta faɗi za ta je ƙarƙashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala ta nemi izini Allah ya ba ta izini ke masa sujjada idan ke masa sujjada Allah ya ce ta sake dawowa kullum haka take shine wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul aziz alim rana tana gudu akan wannan tsari. amma akwai ranar da za ta zo idan ta je ta faɗi idan ta nemi izini ma Allah subhanahu Wata'ala ta'ala sujjada ta yi ba za a ba ta damar ta dawo ta nan ba to duk ko ranar da mutane suka ga rana ta ceto ta inda ta riga ta faɗi to ranar kuma shikenan magana ta riga ta lalace shi yasa malamai da suke magana akan sharuɗan tuba guda tara to daga ciki shine kada ka tuba lokacin da rana ta bullo daga yamma duk abin da za ka yi na gyara alaƙarka da Allah in baka yi shi ba sai bayan rana ta bullo daga yamma to ko ka yi ibadar Allah subhanahu wa ta'ala bai da buƙatar shi bai san wannan buƙatar shi yasa za mu ga annabi ibrahim da wancan allan da ake kira wanda malamai suka ce da allah ya ce alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbih an atahu allahul mulka baka ga wanda ya jayayya da annabi ibrahim ba saboda allah subhanahu ta'ala ya bashi mulki iz qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiitu lokacin da annabi ibrahim ya ce allah da nake bautawa shine wanda yake da ikon ya kashe ya raya da ya ce ana uhu yi wa umi ni ma zan iya kashewa ni ma zan iya rayawa lokacin da annabi ibrahim ya ga wawa ne sai ce fa inna allah ya ati bi shamsi min al allah da nake bauta kowa yana gani gari zai wa ya fito da rana daga gabas sai yamma to kai tunda kai ma za ka iya yin aikin da yake fa ati bi amin al maghrib ka fito da taka daga yamma ke gabas sai su kira shi ga ranar ka ga ta allah Allah ya ce fa ladi ladhi kafar sai aka kunyatar da wanda yake kafiri da haka Allah ya rantsi da rana da kuma hantsinta sannan ya ce wal qamar idza talaha ya rantsi da wata yayin da wata ya biyo ta don haka talaha a nan da ma'anin iza atba'a idan ya biyo ta da rana da wata Allah madaukakin sarki yana hada su a Qur'ani gurare da dama zai ce waje annan laila wannan hara ayatai ne famhauna ayatan laili waje anna ayatan nahari mubusiratan لتبتغوا wa من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa wa sakkara shamsa wal qamara da'ibain Allah ya hore mana rana da wata a koda yaushe fitir suna nan yana daga cikin abin da annabi nuhu ya faɗa wa mutanen shi sanda ya ce musu alam tarau ba kwa ganin kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa yadda Allah ya halitta sammai guda bakwai wata saman wata sai ya ce musu waja'al al-qamara fihinna nuran waja'al ash-shamsa sirada Allah ya sanya wata yana haskakawa da daddare kuma haskensa bai da zafi kamar yadda yake huwa allazi da ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adad as-sinin wal hisab wa kullu shay lita'lamu adad as-sinin wal hisab ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq Allah ya sanya hasken rana yana da zafi hasken wata ba shi da ainihin wato zafi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa Yace ce wallai idan ya gashaha ya rantse da dare lokacin da dare ya lullube ainihin wato wuni din sannan Allah ya rantse wannan hari idza jallaha ya rantse da wuni a lokacin da wunin ya bayyana duk wani abu da zai faru a rayuwar dan adam to a wayannan bangarorin guda biyu yake faruwa ko a bangaren wuni ko a bangaren mai dare la mahala don haka da Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ce, yace a ra'aitu, ba ku gani ba ku bani labari sai ce in ja'ala Allahu layla sarmadan ila yawmil idan Allah subhanahu ta'ala ya ɗauki kwanakin duniya ya mayar da su dare ta cir sai ce man ilahun ghayrullahi ya tikun bi akwai wani allan da ya isa ya zo muku da ranar da za ku gane gari ya waye ku yi amfani da ita ba sai ce afala tubusirun sannan ya ce kul a ra'aitum in ja'ala alaikum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati idan Allah ya akasi ya mayar da kwanakin duniya suka zama kuma dare titir rana titir sai ya ce man ilahun gairullah ya atikun ta tsoro na fi akwai wani allan da ya isa ya zo muku da garin da kuke samun natsuwa a ciki allah madaukakin sarki ya ce afala tasma'un me yasa mutane kan afala tasma'un nan afala tubsiruna me yasa mutane ba sa ji me yasa mutane ba sa gani gani na yin amfani ji na ainihin wato amfanuwa yanzu da safe za ka tashi ka haura can ka shiga can ka fita can ka ɗibo gajiya da ka zo ka kwanta za ka tashi za ka ji abin da ka ɗibo jiya babu me ya faru me ya faru ba ka sani ba sai Allah ya ce wa min rahmatihi yana daga cikin rahamar Allah da jin kansa da tausayinsa ja'ala lakum al-laila wan nahar Allah sai ya sanya mana dare sai ya sanya mana wuni kamar an tambaye Allah me amfanin daren me amfanin wuni sai ya ce daren saboda a ciki ne ake samun natsuwa shi yasa ko bacci za ka yi ba yadda za ka yi ka haɗa bacci da daddare da bacci a kowane lokaci bai yiwa sannan wunin Allah sai yi ce wa litaftahu min fadli dan ku tashi ku je ku nemo falalar Allah wala allakum tashkuruna ko mutane sa gode ma Allah subhanahu wata'ala shi yasa zaka ga da rana inda ya fi ko ina cincirin da tari kirin jama'a za ka ga da daddare nan ne ya fi zama ba kowa kowa ya zo ya yi harkokin shi ya kama gaban shi ya riga ya watsi shi ya sa Allah madaukakin sarki ya yace wa ja'alnal laila libasa mun sanya dare ya zama muku sutura sannan wa ja'alna nawmakum subata baccin da kuke mun sa shi ya zama muku ainihin wato hutu dan haka al wannan ha da Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da su a nan gurin yace wallail idza yaghshaha wan nahar idza jallaha wa'annan abubuwan guda biyu sune Allah yake hadawa yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari sai ce la ayatin li ulil albab yadda Allah ya halitta sammai da fasai da yadda dare yake zuwa ya wuce wuni yake zuwa ya wuce wallahi akwai abun lura amma ba kowa yake gane cewa wani abu zai faru nan gaba sai mutumin da yake da hankali shi yake gane cewa wani abu zai faru nan gaba duk wanda ka gan shi a cikin mu nan matakin da yake kai a yanzu na rayuwa da ba wannan matakin yake ba in kilabul laili wan nahar shi yasa kawai ya waye gari sai gan shi ya kawo wannan lokacin duk wanda ka gan shi da furfura yanzu a nan gurin an yi lokacin da bashi da furfura ko kwaya daya in ilabun laili wannan hali ne sa aina wayar gari sai farin gashi ya fara fitowa kwaya ɗaya a hankali a hankali a hankali sai ka ga daga baya farin gashin ya zo yaron ya bakin gashi ba shi yasa malam mai zuhuri yake cewa ka faka mashi bura a suka min nadiri ya galibu launuhu launar sawari a ya ishe kawa a bai kanka da baki ne amma farin gashi ya fara fitowa sai gashi farin gashi a hankali yana ringayar bakin gashi shi yasa alimamu bunu da duraydi yake cewa inda jadidai sababbi guda biyu sune al-layl wan nahar idan mastawlaya ala jadidin duk lokacin da suka nace wa sabu saurayi ko budurwa to ka bashi lokaci ka gani nan gaba za ka sha mamaki da haka in dai allailu da kuma annaharu suna zuciyawa. to abinda babu shi a da sai ya samu wanda aka samar da shi kuma sai an neme shi Allah wannan ka'ida ce ta Allah subhanahu wata'ala shi yasa a suratu yunus haka ya faɗa yake cewa wato inna ma masalul hayati duniya kama in anzalnahu min as-sama'i misalin wannan rayuwar ta duniya kamar ruwa ne Allah subhanahu wata'ala ya saukar da shi daga sama فاختلط به نبات الأرض da Allah ya saukar da ruwa daga sama lokacin da damuna ta yi ƙasa ta cakuɗi da wannan ruwan da ƙasa ta tashi fitar da tsirrai sai ta fitar da tsirran da mimma ya akulin nasu wal an'am akwai abin da mutane suke ci akwai abin da dabbobi ba sa iya mutane ba sa iya ci dabbobi ne suke ci shi yasa malamai suka ce ga duk mutumin da yake da hankali bai kamata ya musu ba cewa idan an mutu za a tashi bayan abincin da yake ci matacce ne yake mutuwa sannan kuma abincin ya kace tashi jikiri amma yana musun cewa idan an mutu ba za a tashi lokacin da ka je za ka yi shuka a gona kaɗi bigiri ka zuba a ƙasa matacce ka zuba ko mene ka zuba matacce ne haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala in an saukar da ruwa daga sama ƙasar ta karɓa sai Allah madaukakin sarki ya raya shi shi yasa da ya zo cikin suratul hajji ya ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabi thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum ونضر في الأرهام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا الله يأتي وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت da haka malamai suka ce da Allah ya ce wataral arda za ka ji ƙasa hamidatan ta yi shiru aka kwatanta ƙasa da mahaifar mace lokacin da namiji ya auri mace kafin a fara saduwa a zuba mata mani lokacin mahaifar ya ce kamar yadda yanzu kafin ruwan sama ya fara sauka da rani yayi ƙasar ba busasshiya ba ce Allah maɗaukakin sarki yana saukar da ruwa daga sama da zaran ƙasar ta karɓa to shi kenan sai ta girgiza ita ma mace da an ɗibo sanadarin maniyin da za a haɗa na halitta daga namiji da mace aka zuba a cikin mahaifar ita ma wara waraba wa batat min kulli sautin bahi yadda mahaifa ce take samar da iri na namiji da mace to haka kuma ƙasa take fitar da kowane irin dangogi na namiji da mace don haka Allah ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun kowane irin abu a duniya akwai negative akwai positive akwai mace akwai wa akwai namiji wannan bishiyar da kake gani wallahi akwai namiji a ciki akwai mace ba dole bane ka iya sani mangwara in ka shuka a cikin mangwara akwai namiji akwai mace shi ka an kai rashin sa'a ka shuka mangwara namiji baƙe baƙe kawai zai yi tare ma gida ba wani amfani da zai ma saboda kayan rashin sa'a ka shuka wa namijin mangwara saboda wa min kulli shay'in khalaqana zawjaini la'allakum tadhakkarun dan haka Allah madaukakin sarki sai ya ce kama in anzalnahu minas sama'i khalaqa bihi nabatul ard mimma ya'kulu an-nas wal an'am da haka shi yasa malaman balaga suke cewa a cikin wannan aya akwai tashbihut tamthili ta yadda aka ɗibo abubuwa da yawa ana ko kamanta abubuwa da yawa da abubuwa da yawa Allah ya ce hatta idan aka datil ardu har, sai idan ƙasa ta rufe kwalliyarta yanzu ba ruwan sama yana sauka ba ana yin shuka ta fito yayin da ba shuka ta aka yi ba suka fito to idan mutum ya kewaya ya zai ga gonarsa wa zayyana zai ga gonar ta kawata tana da kyau akwai shukar da in ka je in aka yi da ta taso sai lublub isa na kaɗawa kai da kanka in ka kalli shuka sai ka ranka ya haske ka ji daɗi hatta idan akhadat al rufu zukhrufuha wa zayyana wa dhannu ahluha annahum qadiruna alaiha mutanen da ke doron ƙasa su ɗauka suna da iko a kanta Allah ya ce ataha amruna laylan aw nahara umurnun mu yana zuwa dare ya zo ya wuce wuni ya zo ya wuce idan mutum yadda ka san in aka shuka shuka lokacin girbe ta yi duk ruwan duniyar nan da za a bata ba ta dawowa irin matakin da ta bari to haka ɗan adam yake idan shekaru suka riga suka ja ko me za a baka ko me za ka ci a ko ina za ka kwanta babu wanda isa ya dawo da kai matakin da ka bari na yarinta babu da haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yace ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam tagna bin amsi yadda yau idan ruwa ya sauka amfanin gona aka shuka in aka girbe idan rani yayi in ka koma wata gonar aka ce maka wannan gonar an shuka abin amfani a jikinta wani sai ya musu ya ce sam don wani in ya tashi girbi bayan ya girbi har karmami da komai sai ya kwashe a gonar to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka zalika nufassirul ayat yadda ka san mai gona idan ya shuka lokaci akwai sanda zai girbe to da ni da kai da duk abin da yake cikin duniyar akwai wanda ya shuka kuma lokacin girbi yana nan zai wallahi sai ya girbi shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa yas'alunaka anil jibali suna tambayar ka dangane da duwatsun duniya Allah ya ce fa qul yansifuha rabbi nasfa ka ce ubangiji na siya ya sheke duk wani dutse da ka sani shekewa fayadharha qa'an safsafa wannan duniyar da kake ganin ta haka Allah zai batta hako mai santsi yadda kaga tayatsin masallacin nan la tara fiha iwajan wala amta ba za ka ga tudu ko gangara ba yadda ake faɗa inda gaske ne akwai bangon duniya daga nan ya wuri idan ka tsaya saboda Allah ya nike kasar ya mata lebur an mai ita fako mai santsi daga nan idan akwai bangon duniya daga nan in kana tsaye sai ka hango shi kowa da kowa an tashe shi Allah ya ce a tashi zai rubuta duniyar kuma lokaci yana nan yana zuwa shi yasa malamai suka ce lokacin da mutane suke shiri da tanadi da kimti akan zaman duniyar alama ne da cewa ita kuma duniyar da ake mata shiri tana zuwa ainihin wato ƙarshe shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa la taqumu sa'atu hatta ya taqaraba zaman alkiyama ba za ta tsaya ba sai Allah ya matse lokaci annabi yace Allah sai ya mayar da shekara ta koma kaman wata daya a da in aka ce maka an yi azumi kafin wani azumi ya zagayo ka manta kayi ta harkoki kayi harkoki da yawa amma yanzu da an ce an yi azumi kafin ka farga sai ka da an ce wani azumin ya yi ya sake dawa saboda an samu attaqarubus zaman lokaci ya matsa juna annabi ya ce Allah zai mayar da shekara ta dawo kaman wata ɗaya, wata ɗaya kaman sati ɗaya, sati ɗaya kaman kwana ɗaya, kwana ɗaya a mayar da shi kaman ainihin wato awa ɗaya. to don haka duk wani abu da kuke gani yana faruwa a rayuwar ɗan adam to Allah maɗaukakin sarki zai tsayar da shi ya masa hisabi ne akan waɗannan ɓangarorin guda biyu na lokaci ɓangarorin wuni ko ɓangarori na mai na dare shi yasa Allah ya rantse da su a nan yake wallail idza yaghsha wan nahari idza jallaha Allah ya rantse da dare lokacin da daren ya ainihin wato bayyana lairi idan ya a lokacin da daren ya rufe ainihin wato wunin sannan Allah ya rantse da wuni lokacin da wunin ya ainihin wato bayyana idan mutum yanzu yana zaune yana kallon agogo duk lokacin da agogo ya buga ta kafan daya idan ya zagaya ya je ya dagayo su sittin shi yake ba da minti ɗaya idan yanzu kana zaune ba wani abu ya faru na tashin hankali ko firgici ko ka dinga kallon agogo za ka ga agogo sakan sakan yake bugawa tak tak tak to ka ɗauki hannunka ka ɗora a kan ƙirjinka za ka ga yadda agogo yake bugawa sakan sakan haka bugawa ƙirjin kowanne daga cikinmu yake bugawa sakan sakan yadda idan agogo ya je za ga wasu sittin an samu minti ɗaya yake nuna maka cewa lokaci yana tafiya to haka bugawa kirjin kowane ɗan adam yake faɗa masa lokaci yana tafiya idan agogo ya ya so sittin aka samu minti ɗaya minti sittin shi yake ba da awa ɗaya awa ɗayan nan su suke haɗuwa sai su ba da awa ashirin da hudu a samu ɓangaren dare a samu ɓangaren mai ɓangaren wuni da yau ba abin da mutane ba sa mutuntawa kamar idan allah subhanahu wa ta'ala ya ara musu dama ta lokaci su tafi su yi abu ba ta yi annabi muhammad ya faɗa ya ce kuma ni'mata ne magbubata ne fihi ma kafirun minan nasi ni'ima guda biyu mafi yawanci ana kwarar mutane a cikinsu akwai asihatu lafiya sannan wal faragu da kuma lokaci ba kowa bane lafiyar salau yake ga bari ya tashi ya bauta ma Allah kafin rashin lafiya ya zo ba kowa bane yake ganin bari ya bauta ma Allah yana da lokaci kafin rashin lokaci ya zama wani za ka ga yana da dama ma'aikaci ne na gwamnati ya taka dukkan wani mataki da ake so a taka a daidai wannan lokacin ba zai taimaki addini ba sai idan damar ta kubuce sannan sai ya dawo sai ya zama dai daga cikin 'yan kwamiti na masallaci ko bai dina nama masallacin komai ba sanda yake da dama kuma ya zo ya zama muku matsala a masallaci sai ce ai in dada ne dada ne ake neman kaza kaza dada ne kaza kaza kuma lokacin da yake da dama bai tsina nama kansa komai ba kuma bai tsina nama addini komai ba shi yasa malam mai zuhudi yake cewa liman ya ayyuhal ta ta'awi bima ka fi yawmil jihad yace wala tabakhal bima jama'at yadaka min al-wafar al-muwaffar wal asasi.' sai yace satamdi za ka wuce za ka koma zuwa ga Allah gaira Mahmudi, farida ba abin yabo ba a gurin Allah don duk wanda Allah ya ara masa dama kowace iri ce bai yi amfani da ita ba bai yi abin da Allah ya tashi babu yadda za a iya zama abin yabo a gurin mutane ko a gurin Allah kana mutuwa wa yuku sama fi dukuri wa fil abin ka bari sai a taru sai a raba ma 'ya'yanka maza da 'ya'yanka mata yau ba ga alhaji amari sun kan gyara su ba a kaduna yanzu bayan ya koma zuwa ga allah ba alherin sa ake faɗa ba ban san wani mutum ba a iya sani na da ya tallafa ma da awon mala abakar gume ya mata gata na kuɗi kamar alhaji amari sun ya ɗauki nauyin marayu kafin ya bar duniya sama da mutum dubu ashirin da biyar shi yake ɗaukar nauyinsu shi yasa ko daga baya da aka zo aka samu jarrabawa lafiya lau ya zauna cikin al'umma shi ya sa duk wanda yake jihar Kaduna idan cancin gibe taimake ka dare da batu ya taimake ka in dare ya taimake ka akwai malamai da na sani na addini ba don alaji Amadu cancin gibe da sun bar duniya sun koma zuwa ga Allah ba za su mallaki gidan da za su zauna ba da azumin nan da ya wuce mun je da ni na shugaban kungiya na jiha alaikikul isa da malam kabiru gombe sakataren kungiya na kasa mun je za mu da shi cikin wannan ramadan din da ya wuce yanzu ba gashi ba wani ramadan din ya kiwo za a yi ramadan din ba shi yanzu a nan masallacin a nan unguwar a nan garin mutane nawa ka sani shekarar da ta wuce an yi azumi da su gashi zai zagayo ba su to ta yi ba mamaki da ni da kai da wancan watakila wani ramadan din da zai dawo ba ma duniya mun riga mun yi gaba da muka je ya tashi zai yi bayani ya ce yana kira zuwa ga su malam kabiru gombe da ire-iren masu karantarwa duk abin da za mu yi kokari mai don Allah kuma duk abin da muka san cewa ya tabbata a ƙorani da hadisi haka yake ya ce mafaɗe shi kan mutu tsoron kowa Alhaji cincin Tintin yake wannan magana ni ba wai da ni aka yi ina gurin to da malam Kabiru Gombe ya tashi zai rasundin bayan ya gama bayanai sai ya kawo wata isa da ta faru a gombe an gayyaci wannan shek isa taliya gombe gurin taro wadda wani dan siyasa da ya je wannan dan siyasa ya yi ta bayani cewa malamai na allah irin su mala bakar gudu sun ƙari ya ce yanzu malamai sun lalace Ka ga malami shine gidan gwamnati Ka ga malami shine kaza ga malami shine kaza da shek isa kale ya gombe ya tashi zai yi bayani ce, duk abin da ka faɗa a kan malam abakar goma cewa malamin allah ne wannan abin haka yake ya ce amma ko wani sirri da mutane ba su sani ba allah ya ƙarfafi karantarwar malam abakar goma da irin sa alhaji amal tantan gini shi ya sa ya zamanto da'awar ta fi ƙarfin ta tashi ta je neman wani abu wajen wani mutum ya ce su kuma yanzu malamai yanzu irin sa alhaji amal tantan gini suka rasa zagaye da su shi yasa dole idan matsalar addini ta taso sai sun wa sai sun tafi gidan gwamnati wannan shine yanzu yau ba shi sai labari ba sai alherin da ya ake faɗa to kakka kuskura ka bar duniya baka shuka wani alheri wanda bayan baka za a faɗa a ce wani yayi kaza wani ya taimaki kaza wani ya yi mu wani kaza wani ya yi kaza wani ya yi kaza annabi muhammad ya faɗa lokacin da ya faɗawa sahabbai hankalin kowa ya tashi Ya ce, da yawa yawan ku kun fi son dukiyar da za ku bar ma magada sama da taku sabai kuwa hankalin shi ya tashi yaya za a ce yace ya qulu buna adama mali mali mali dan adam yakan ce kuɗi na kuɗi na annabi ya ce ai ba ka da wani abu naka sai abin da kai kaza kai kaza kai kaza yanzu ba ga shi muna masallacin nan ba da za a ce a kawo taimako a kawo taimako yanzu akwai naira dubu ɗari a aljihunka sai ka ciro naira dubu ɗaya sai ka saka saura nawa ba saura dubu casa'in da tara ba allah ya kiyaye sai ka bar masallacin nan kana komawa gida sai ka faɗi ka mutu yanzu dubu ɗayan ce taka ko dubu casa'in da tara dubu casa'in da tara ta waye ta maka dace ba ta ka bashi shi yasa malam mai zuhudi yace fatamdi gaira mahmudun farida wa yuqsamu fi dhukur wa fil inas kana barin duniya in dai baka yi abinda Allah ya saka bai ara maka dama to da yawan mutane haka suke ne daga wani Allah ya ara masa dama ta shugaban shugaba ne ko a masallacin ku ba ku ganin ana sallah da shi tun da yake da dama ta mukami in kaga ya fara shigowa cikin ku to kujerar ta kwace ne wataƙila to in kujerar ta ɓaci sai kaga ya dawo lokacin ya zama na Allah wataƙila duk sanda aka zo sallah to shine sahun gaba lokacin da kuma ba dama ba abin da zai iya ainihin wato to don haka ya ce satamdi gaira mahamudin faridin wa yi kusa mafi zukur wa fil jinasi wa fil bila za a lullube ka cikin kabari ko shimfiɗa babu wa ya kalu ba'al irsuka bitura mijin matarka sai ke banta da gado matarka wani ya na ya aure ta tunda kai ba annabi ba ne, ballanta na ce in ka bar duniya haramun ne wani ya aure matarka ko kai annabi ne gidan da ka gina wani ya zo shigi motar da kake hawa wani ya hayi kayanka wani ya sa takalmanka wani ya sa me rage shi yasa Allah madaukakin sarki yace ya ayu alladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligani kowa ya duba ya gani me yake gabatarwa kansa na aiki dan gobe alkiyama idan baka tashi ka gina ma kanka lahira abu wani kake tsammanin zai zo gina maka lahira Ali bin Abi Talib wani mutum ne ya zo ya same shi ya rubuta ya sai gida ya ce ali bin abi ya rubuta takarda cewa ni wani na sai gida daga wani yana karba sai ya rubuta ishtara mayitin min mayitin dara to na ga wato liman ya riga ya ainihin wato ya rubuta ishtara mayitin min mayitin dara matacce ya siye gida daga matacce sai ce masa lahu arba'atu hududu mataccen nan yana da iyaka guda hudu yace masa alhaddul awwal yantahi bihi ila al-maut iyakarsa ta farko daga mutuwa ta zo ba shikenan ba yace wasani iyakarsa ta biyu kabari yace iyakarsa ta hudu shine je gaban Allah ya tsaya iyakarsa ta hudu kuma ko dai a kai shi aljanna ko a kai shi sannan ya ja masa baituka wajen guda goma sha bakwai cewa ta biki ala dunya wa qad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha dan adam yakan bakin ciki in ya rasa wani abu a duniya ko da ko rashin abin zai ja masa ya rabu da Allah zaman ka lafiya duk wani abu da ka san zai raba ka da Allah ka rabu da shi yace la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuhu illa alladhi kana qabla al maut yabniha dan adam ba shi da wani gida da zai zauna in ya koma zuwa ga Allah sai gidan da shi ya gina maka shi kafin ya mutu fa in bana ha bi khairin saba maskanuhu kana gina ma kanka tsankareren gida kafin ka mutu idan ka koma sai ka tare da tsankareren gida amma baka gina komai ba a nan kuma kana sa ran aje can ka je ka samu tsankareren gida in ana karatu baka zuwa duk wata harka ta addini baka da lokaci in ana maganar a taimaki addini baka da lokaci ita kuma mutuwan nan ba fasawa za ba ka bari ran da duk ta zo ka faɗa ka ce duk uzurin garin nan naka ne shi yasa baka da lokaci da aka dan Allah ta dan maka ta dan baka wani tam da Allah sai ka gama kin biki kullun sannan sai ka dawo sai ka ga yadda za ku kare da ita ainihin wato mutuwa wani mutum ya zo ya samu wani bawan Allah ya ce kai mun nasiha muna so mu daina sabo amma kuma abin da ya gaskiya ya ta'azzara sai ya ce to zan faɗa maka abu biyar idan ka san Allah subhanahu wata'ala zai ce a yi abu ya ce a bari kai karan tsaye ka ce ba za ka iya bari ba ba za ka iya ba ya ce masa na farko ka daina cin arzikin shi ka kirkiri naka arzikin ka dinga ci ya ce ba zai ba ai ba wanda ya mallaki wannan ya ce na biyu ka yi saɓan a inda yake mallakar ka ne ba mallakar Allah ba ne akwai inda yake ba mallakar Allah ba ne ya ce na uku ka yi saɓan a inda bai san gurin ba kuma bai ganin mai ake a gurin yace na hudu ran da ya turo mala'ikun mutuwa ya ce a ɗauke ka kace musu ba za ka ba ya na biyar in aka kai da alkiyama ya ce ku duhu fa gullu a kama ka a kai ka wuta kace ba za ka ba ya ce to duk wanda yake da hankali wanda ya mallaki abu biyar din nan arzikin da kake ci nashi ne inda kake zaune mallakar shi ne duk abin da kai ya sani yanzu ba muna zaune a masallacin nan ba da za a turo mala'ika a daidai yanzu a ce a ɗauki wani inda duk mutanen garin yawon za su taru ba sai sun hana a da shi ba in aka je alkiyama aka ce shi an sa mutum wuta babu wanda ya sa hana da haka mu yi kokari Allah mataukakin sarki ya ba mu ikon gyara kusakuran mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa